Rundunar sojojin saman Najeriya ta ce jiragen leƙen asirinta sun gano yadda mayakan Boko Haram ke son sake kakkafa sabbin sansanoni a cikin dajin Sambisa. Abin da ya sake nan suka kaddamar da sintirin operation ruwan wuta a cikin wannan daji. Na nemi ƙarin bayani daga babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar. Dalilin kaddamar da wannan exercise shine mun fahimci ah, cewa akwai wani kokari da waɗannan 'yan ta'adda suke yi saboda su sake neman kafa wata sansani a cikin wannan daji na zambiza a wurare guda hudu musamman to sai muka ga cewa ya kamata mu ɗauki mataki to saboda haka wannan exercise makasudin shi shine mu tabbatar da cewa wannan mataki wanda suka ɗauka bai tabbata ba kuma mun samu biyan bukata kwarai da gaske kuma waɗannan wurare da muke tsammanin muka gansu mun tabbatar da cewa a lokacin da muka kare wannan exercise babu alamun su a wajen har yanzu muna shawagi kamar yadda muke a kodayaushe sai dai a waɗannan kwanaki goma mun tabbatar da cewa mun kai farmaki dare da rana saboda mu tabbatar da cewa wannan manufa tasu wadda muke ganin cewa mummunan manufa ce da za ta cutar da jama'a ba tabbata ba me hana lokacin ba a bude musu wuta ba dan an ce kamar akwai lokacin da aka hango ko shekau ko ko mukarrabansa me yasa lokacin ba ku yi ta an gama ba al'amarin yaƙi a sama yana da wasu ƙa'idodi wanda ɗaya daga ciki ba ko da yaushe ne zaka ga mutane kawai ka afka musu ba dole sai ka tabbatar da cewa mutanen da ka ganin nan ba mutane ne wanda suka cancanci ka afka musu don ainihin abin da muke abin da yasa muke wannan yaƙi shine mu kare mutunci mutane wanda ba su ji ba su gani ba da ake kashewa ana yanka su da sauransu saboda haka in cikin yin haka kuma ka je ka afkar da wanda bai da wani haƙƙi a ciki to kaga kai ma ka faɗa safin sahunsu kenan to saboda haka shi sa lokacin da muka gansu mukan ɗauki lokaci mai yawan gaske mu tace duk abubuwan da muka gani so da lokacin da muka tabbatar da cewa mun samu cikakken bayanan da muke bukata a musa wannan irin wannan operation saboda mun san cewa zai nasara tsohon kwamanda a rundunar sojin saman najeriya air kwamanda ahmed tijjani baba gamawa ya ce wannan sintiri na operation ruwan wuta ya zo daidai lokacin da ya dace ai shi wannan operation ruwan wuta wadda su dakarun sojojin sama suke kan yi yanzu yana da muhimmanci yau in ka duba ko amerika yakin da suke a afghanistan wayanda suke yi a libya wayanda suke yi a syria da sauransu ai duk sojojin sama su ne suke yi sannan suke samun wannan nasarori sai sojojin sama sun shiga sun samu nasarori sannan sojojin ƙasa su dirka su shiga ciki hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria